Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalawa alheri. Ai yau baka ce ya wajen na ba ka ji abin da wata ce kenan. <laughs> A'a ai wata ce ta ce duk ran da na je ka ce ya wajen na ce to ba kwa tare kenan kana New York. Ashe ashe ashe wata gane. Eh. <laughs> ta kamo asiri a'a ai nace mata eh. ai ba haka bane ai mm. kana cewa ya angoku eh, daga can ungoku daga ungoku zuwa ungomu ya wurin <laughs> ba wai New York kake ba mm. to amma wani sa'ilin ba New York ba <laughs> ke sa haka yake to <laughs> ba kin ji da gaba A ce lauya ne kai eh a ba ne bi ne mukan kare <laughs> kanmu eh saboda kan tsaro ashe ashe in ka wata wani abu zan dauke ka lauya to bismillah <laughs> eh a kama duka ba kulli ka amma ta, ka amma ka da eh. da tsohon mamma a wurin zaka <laughs> da wasu da wasu. wai nasiru a kai a a ko a waya nasiru <laughs> nasiru nasiru mu haɗu a wurin a lokaci kaza eh. shuru shuru shuru shuru ban gasu ba <laughs> na gwamma kamar yadda muke jin wannan waka yau dai ta zama marigayiya haka ita Tina Tona ba? Wannan fitacciyar mawaƙiya da ita bata tashi yin tashi ba ma sai da ta wuce shekaru arba'in. Har eh, mutane suna ganin cewa kamar lokacin tauraron mutane yakan dishi a wancan lokacin. To amma ita a wannan lokacin ne da tauraron waɗanda suka fara waƙoƙi yake dishewa sai ita da ita take ta ta eh, kuma abu mamaki a faɗin duniya dukkan eh. inda waƙe ke kaiwa wannan wannan mata ta eh, ta taka rawar gani tun tana yi tana fakewa a inuwar wani da shi yake ɗaukan kamar za a ce ɗaukaka da muryarta da muryarta haka ita kafin Allah ya yi ita kuma tauraron ta Mm. zai haskaka a wannan eh, a wannan mm. eh to kamar yadda muke jin labarin rayuwarta ta yi fama a rayuwa faɗi tashi ta fuskanci faɗi tashi a mm. rayuwa amma Allah ya mata ɗaukaka eh, eh, eh zuwa ƙarshen rayuwarta to yau wannan na cikin labarin a a wannan rana amma kafin mu kai nan muna mawaka baki daya a Najeriya, Nijar, Kamaru da duk da inda suke a Afirka da duniya baki daya wato don masu wannan sana'ar. To muna taya su jajen wannan rashi da kuma dukan ah, ma'abuta ko kuma masu ƙaunar wannan mawaƙiya. Hmm. To baba muna batun rasuwa kafin mu je inda ake biki. Bari tun da mun faro da eh, yawwa na rashi to. Yawwa bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ta musamman ga abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu. domin rasuwar mahaifiyarta wadda ta rasu ranar Lahadi da da dare bayan doguwar jinya to da aisha da iyali kande da yayyanta duka baki daya da zuriya baki daya da ita mama ta bari ta ita kuma ta rasu tana da shekaru 86 a duniya to allah ya ji kan mama allah ya sa ta huta allah kuma ya kyautata makomanmu baki daya to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ita kuma kakar iyarmu ce zainab solomon garbadas da kakarta ta rasu wato mrs florence ismaha dauda wadda ta rasu ita kuma ita ma a cikin wannan makon jiya an yi ado in sallama ta yau kuma ake jana'iza ta da karfe goma na safe a majami'ar sayan bartholomew da ke busasa zaria da karfe goma na safe to muna kara mika gaisuwar aziya ga dangi baki daya allah ya kara mana dangada. Allah kuma ya kyautata ƙarshen mu duka amin sama amin to da yake duk da yake cewa da yau mun tashi ne da um, gashe gashe rashe rashe nan da aka mm, mana na duniya baki ɗaya da na wato yar uwanmu wanda ya same ta da kuma mm, kaka mm. to amma duk da haka bari mu miƙa wannan saƙon tayar murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdullahi Wakala magatakarda babba na Gusau da kuma na alhaji sani dangata gusau na ɗaurin aure 'ya'yansu abdullahi sani dangata da amaryarsa jamila abdullahi wakalla wanda za a ɗaura a yau asabar nan a kofar gidan marigayi shek malam mijin yawa a bakin sinima da karfe biyu da rabi na rana to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba to amin sun amin to baba kamar yadda muka ce yau shirin namu ɗungurungun mm. za mu yi shi ne akan wannan waƙoƙin ita wannan marigayya. ita wannan marigayya kamar yadda aka bayyana ta rasu ne a ƙasar switzerland inda ta koma da zama hmm. don ta zama 'yar ƙasar switzerland duk da yake ainihin ba amurka ce haifafa amurka hmm. ta zama 'yar ƙasar switzerland din nan shekaru goma da suka wuce kuma can ta koma da zama wato ita bisa ga bayani dai an haife ta ne kusan sai ka ce a cikin talauci kuma bisa mm. ga tarihin ta mahaifiyarta ta bar babanta tana ita tana da shekara goma sha ɗaya to ta girma da babanta sai da ta shekara goma tana da shekara sha bakwai kuma ta koma zama wurin babanta dai ana bayanin cewa ita rayuwarta baki ɗaya dai mm. bata ji daɗin rayuwa irin yadda yawwa eh, yara za a ce yawwa zuwa mm. haka dai amma kamar yadda muka bayyana daga baya dai tauraron ta ya fito ya haskaka ta ta zama fitacciyar mawaƙiya da ake ji da ita ba amurka ba a duniya baki daya da kuma eh, muna yan ƙadanan mun ji wato kusan sai ka ce ita bisa ga bayanai ita waƙoƙin da take ana akwai mm. waɗansu da suke da baiwa suna rubuta waka suna yin waƙoƙi amma ita waƙoƙin da take da ta yi baki daya waƙoƙi ana rubuta mata ne amma takan yi wakan saboda yadda Allah ya bata baiwar murya da kuma yadda take tafiyar da hmm. ya zama ta yi fice kwarai da gaske a cikin harkan waƙoƙin nan kuma sabiri da yadda ta fuskanci rayuwa da kuma hmm. gwagwarmaya da ta sha a rayuwarta galibin waƙoƙin da take waƙoƙi ne da take bayyana Tarihin ta da kuma eh bisa ga matsayin da take a wannan lokacin ta kan yi waƙoƙi kan waɗannan kisan akwai wani da ya ji wannan labar sai da ce a ah, daman can matan nan tana nan a raye a eh, saboda ya ji waƙoƙin eh kwana yawa eh, yawa kuma ta dade yawa ta dade eh, tana waƙoƙin nan kusan mutane za su ce shi har yanzu tana da rai eh haka ne eh haka ne eh haka ne sai yanzu sa iya yi eh, sai yanzu sa iya yi time is coming. All else are castles built in the air. yau baba muna shiri ne ɗungurungun kamar yadda muka ce na karama wannan fitattun mawaƙiya mm. Tina tona ka faɗi cewa kuma kuna yara kuna jin waƙoƙin nan to ban san ko kuna ɗan rawa <laughs> don yanzu ka duba in ka duba YouTube za ka ga waɗansu 'yan yara kai kai su ta bakin za ka ne su ta eh, kai <laughs> wannan ko da talauci muna jin daɗi yan wato yan wato ai shi yasa abunan su ma suke maganin hawan jini eh, <laughs> eh, su ma rasa to to binta binta abokiyar aiki mu tana ɗaya daga lokacin suna yan mata haka yan tana ɗaya daga cikin waɗanda cinatodan nan take burgewa awwa wato <laughs> mun samu mun yi hira da binta ta ce da aka ji rasuwar tina tonan nan ma sabili da yadda a daɗin nan tana ɗaya daga cikin mawakan da kowane lokaci tana sai da aka kira ta ake mata jaje gaba yadda kika ce yi kuka ce mm. koya ne binta babu shakka rasuwar tina tana muna cikin waɗanda ya taɓa sosai saboda lokacin muna 'yan matanmu muna makaranta waƙoƙin Tina Turner mun ji su kamar me mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san you karatun mu na Kur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson wa'annan waƙoƙin sun haba wato Tina Turner sannan ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarinta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai. Wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Turner kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs muke ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafuwan nan ita suna nunawa kin ce kun yi yayi irin suturarta. Wato haba kar dai ma faɗo wani abu da yanzu akwai wani ɗan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knockoff din nan a london ino da na madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru da suka wuce da dama <laughs> wannan skirt din mun saye su mun sa you eh, know in kika gan mu muna sa high heels din nan na tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mu mun fito wato Tina Turner kenan you know ai Tina Turner ta yi suna ta shahara ta shahara na tabbatar cewa duk yanzu waɗanda muka yi makaranta ɗin nan da su ƙawaye na da su kristi da su a ah, da sauransu yano su aisha duka za su tuna duk yanzu To wace waka ta ce tafi burge ki? Waƙoƙinta sun taɓa kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waƙata ta What's Love Got to Do With It wato waƙa ce wadda wani ko sunan What's Love Got to Do With It wato menene zai wanne ya sa ah, ko so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abin da ta wahala ne bata san soyayya ba tina tana bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har ta zo ta zo Allah ya taimake ta lokacin da tana shiga wurin inda ake dan wakoki din nan wata ran ta je din ya je yin waka ta je ta dauki mic ta yi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to ta zo ta zauna da shi nan ma bata ji daɗin aure ba so bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kubce ta gudu daga aikai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya ta girme shi sosai amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalinta ya kwanta a nan ne har ta karasa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so kin gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene mai tambaya ce ai gani kan mun ji mun ji rashin ta mun ji rashin duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba na jin waƙoƙi amma dai yau rasuwan da muka ji kan jiya jiya da <laughs> you must understand the touch of your hand makes my pulse react that it's only the thrill boy meeting girl represents a trap. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more. You do lalle ah, ah, ah, binta ta ta wannan mata Allah ba magana <laughs> to Allah ji kan marigaya mm. tina Allah ji kan tina Allah kyautata namu karshe mu kuma mm. Allah ya sa mu ba kyakkyawan baya shine ke da muhimmanci yawwa Allah ya sa ba kyakkyawan suna mu ba kyakkyawan baya To baba na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja barki nan yanzu a madadin. Baba ya Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.